na mukaddiman da ya yi kafin ya fara abin da yake so ya karantar da mu a wannan littafi a daga cikin bayanin da muka yi jiya ya kawo mana shirya annabi sallallahu alaihi wasallama ga wanda yake mamaci ko kuma duk lokacin daga lokacin da mutum bai da lafiya a lokacin da ya zo gab da mutuwa da kuma bayi ya mutu daga cikin shirya annabi sallallahu alaihi wasallama kyautata wa mamaci da kyautata ma iyalansa da kuma nema masa gafara da rahama da nema Allah madaukakin sarki ya kare shi kuma ya gafarta masa zunuban da yayi da kuma tsayawa a gaban a gabarinsa da nema masa wato tabbata akan tambayoyin da za a masa zuwa ƙarshe a yau muka kuma faɗi abubuwan da addinin musulunci ya hana a yi su na dukan fuska da yagan tufafi da aske kai da daga sauti da ƙididdige kyawawan ayyuka na mamaci da kuma ihu da abubuwan da suka biyo wannan da abubuwan da aka sunnanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana mai littafi yake faɗi wa sannan khushu lil mayyiti annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta al khushu al khushu shine kaskantar da kai mutum ya mai da kansa ya wato jawuwa zuwa ga ubangiji madaukakin sarki idan aka ce wani ya mutu ba wai mutuwan shine abun ban tsoro ba komawa da yi gaban Allah madaukakin sarki mutum ya nuna cewa Allah madaukakin sarki shine mai iko shine mai karɓar rayuka a lokacin da yake so ba tare da shi wanda aka karɓi ransa wai yayi ma Allah wani abu ba lokacinsa kawai ya yi wannan khushu mutum zai ji kuma yanzu ya gamu da ubangijinsa duk alƙawuran da ake yi in mutum ya mutu zai iya samu ko kuma daga magagin mutuwa zuwan mala'iku masu zare rai shi yanzu ya riga ya gani ra'ayin aini to ka tuna in mutum nashi ya zo shi kuma ta yaya za ta zo masa yanzu shi ya cika da alhairi ya sani in ba da alhairi ya cika ba ya sani shi wanda ya mutu to wannan sai mutu ya samu khushu sai dinga ba zai iya dariya a wannan lokacin ba ba zai iya yin abubuwa da ba su kamata ba a lokacin da ake kusa da za a yi sallan gawa ko za a ɗauki gawa ko da sauransu dai to wannan shine alkushu wal buka kuma akwai kuka da ake yi idan mutu ya mutu allazi la sauta ma'ahu amma babu sauti ihu aka hana amma kuka da hawaye annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yayi a lokacin da ɗansa ya risu ibrahimu wa huzunal ƙalbi akwai bakin ciki irin na zuciya ba a hana wannan ba an sunanta mutum ya yi haka saboda masoyinka ne kake rabuwa da shi mahaifi ko mahaifiya ko ɗa ko ɗiya ko wa ko ƙane ko mata ko miji duka waɗannan mutane da ka shaƙu da su yau da kullun shekara 20 ana tare 30 ga ciyar wani abu da ake kiran mutuwa ya zo ya riba ku ba za a sake haduwa ba har abada sai a lahira masoyinka wanda kake son shi kullum da wani abu ya ta zuwa ce wani zo kai mun kaza yanzu yau babu shi ba ma ba ganin shi shikenan sai a manta kaman ba a taba yin shi ba to akwai huzun a wannan ba hana wannan bakin ciki ba na cikin zukata wa kana yaf'alu dhalika shi annabi yana aikata haka din wa yaqulu yake fadi tadma'u al-ainu wa yahzunu al-qalbu ولا نقول إلا ما يرضي رب ما يرضي الرب wato tadma'ul ainu idanu sukan zubda hawaye lokacin da aka rubu da masoyi wa yahzunul qalb zuciya kuma za ta yi bakin ciki a lokacin da aka rubu da masoyi makusanci amma kuma wala naqulu illa ma yurdi rabba ba abinda za mu fada sai abinda zai yarda da ubangiji ba za mu faɗi kalman da za ta fusata Allah ba ba za mu faɗi kalman da Allah bai so ba duk abin da za mu faɗa abin da zai yarda da ubangiji abin da annabi ya faɗa kenan a lokacin da ɗansa Ibrahim ya rasu wa sanna li ummatihi alhamda wal istirja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma a ya sunnanta ma al'ummansa alhamda gode ma Allah madaukakin sarki wal istirja da kuma yin istirja a lokacin da masifan mutuwa ya samu mutum alhamdu shine mu fiye gode ma Allah maɗauki sarki Allah shine wanda ya bayar shine kuma wanda ya amshi kayansa shi sa ummu sulaim a lokacin da ɗansu da abu talha ya rasu wanda suna son shi aurensu na farko suka samu wannan ɗan abu talha yana son wannan ɗan ita ma tana son shi sai rashin lafiya da rashin lafiya ita ummu sulaim kullum tana tare da shi in ya tashi shi abu talha ya da safe ya ga yaronsa sai tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da harkokinsa annabi da yamma ya dawo ya damu ha ya gashi nan yana samun sauki har wata rana wannan dan ya zo ya risu. da ya risu sai ta ce to kada kowa a cikin gidan nan ya gaya ma Abu Talha ku bari ni ne farko wanda zan gaya ma Abu Talha ta dauki wannan dan ta wanke shi ta yi masa likafani ta tura shi a gargashin gado Abu Talha kamar yadda ya saba al'adarsa yana dawowa sai ke tambayan un musulun ya ɗanmu sai take faɗi ai bai taɓa samun sauƙi irin na yau ba shi kenan sai ci gaba da harkokinsa bai dawo ma da ya ga ɗan ba ma a ya zo da baƙi aka kawo masu abinci suka ci da shi da baƙinsa suka tafi ta yi kulliya kamar yadda ta saba yi har suka zo suka sadu cikin dare sai can sai yake tambayan abu talha me zaka me zaka faɗa game da inda mutane sun kawo maka ajiya sun baka mutum ya baka ajiyar kayansa littafi ko hansin sai zo neman wannan ajiyan da ya baka ce ba ni ajiya na sha me zai hana shi sai in bashi hankali na a kunce da farin ciki na zare amana shikenan sai ta ce to dan nan da Allah ya bamu ajiya ya karbi kayansa shikenan sai ce a ah, inna lillahi wa inna ilaihi shi ne baki gaya mu ba har abin da ya faru ya faru shi kenan da sassafe ya yi wankansa ya nufi masallaci wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya ma annabi ga abin da ya faru a gidana jiya ya ba ala annabi kissa har mun sadu da mata na bata gaya mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi albarka a wannan saduwan da kuka yi kuma aka samu ciki da wannan saduwan to da aka samu ciki annabi sallallahu alaihi wasallama sai ke gaya mata muke gaya ma abu talha ya haifi wannan dan to kada a bashi komai kada a gaya ma kada a ba dan nan wani abu ya kawo ce zama annabi sallallahu alaihi wasallam farko to abinda muke so dai aka ga da ne ya mutu amma bata nuna damuwa ba ta istirja'i ta gode ma Allah ga yanayin yadda suran da ta bijiro ma mijinta da wannan mutuwan na ta din. da wata ne daga ganin shi kawai za ta ruga da gudu sai ta fada ta fara ihu To kaga ta yi raki ita sai ta nuna godiya ma Allah madaukakin sarki ta kuma yi juriya ta gaya ma dan ai ta gaya ma mijin ta yanayin da shi ma ba zai samu damuwa ba tunda ajiya ne aka ba ka an karbi ajiyan baka da wata matsala sai da kansa ya ce ba matsala mai ajiya ya karbi kayansa sai to Allah ne ya ba mu ajiyan dan ya karbi kayansa kaga wannan shine abin da ake so annabi ya sunnanta godiya idan aka yi mutum mutuwa a gode ma Allah shine ya baka kuma shi ya karba kowane abu yana da ajalin musamman sai ka faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine Allah madaukin sarki ke faɗi wala nabluwannakum bi shay'in min al wal-ju'i wa naqsin min al-amwali والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون دون نقص من الأموال سألش والأنفس فولن سكي هقري سكي استرجائي سألش وبشر الصابرين kai ma wa'annan masu haƙuri masu godiyan Allah iya masu irin wannan kai masu bishara da aljanna su waye wa'annan allazina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un shine istirja din fadin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haka ita ma ummu salama lokacin da mijinta abu salama ya rasu sai ta faɗi wannan kalman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a faɗa ta faɗi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ce ya Allah ina nema ka canja mun da abin da zai zama alkhairi Allah ka tsayar ta ni daga wannan damuwa ta wa bakin ciki da ke tare da ni ka canza mun da abin da zai zama alkhairi bayan ta faɗi inna lillahi shikenan dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gaya musu in a masifa ta samu mutum ya faɗi waɗannan kalmar ya gode ma Allah ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati min musibati min musibati hadha wa khuluf li khairan Allah ka tsayartar da ni daga wannan damuwa kuma ka canza mun da abin da zai zama alhairi to Allah zai bashi abin da ya fi alhairi akan abin da ya rasa zai bashi mafi alhairin abin da ya rasa shikenan ta tuna da wannan sai ta faɗa amma ita tunaninta waye ne daga cikin sahabbai da zai zo ya neme ta ya aure ta da ya fi abu um, abu salama din don shi ne yana cikin manyan sahabbai da suka yi hijira to tunaninta kenan ba ta kawo annabi ciki tunaninta ba sahabbai take tunani to waye kaman abu salama shi kenan tana gama faɗin wannan sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan sako daga annabi annabi ce yana son ta zai aure ta ta kenan annabi ya sunnanta ma al'ummansa wannan gode ma Allah da kuma istirja warrida anillahi da kuma yarda da hukuncin da Allah ya dora ma mutum walam yakun zalika munafiyan li dam'il aini wannan kuma bai kore a zubar da hawaye wa huzunil qalbi da kuma bakin ciki irin na zuci walidhalika kana ardal khalqi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa yarda da hukuncin Allah a halittu gaba daya fi qada'ihi game da hukuncin Allah wa azamahum lahu hamdan kuma ya fi kowa girman gode ma Allah madaukakin sarki in irin wannan abubuwa suka same shi wa baka ma zalika yawma mata ibnuhu ibrahim duk da haka yayi kuka irin na hawaye a ranar da ɗansa ibrahim ya rasu ra'afatan minhu saboda tausaya ma wannan dan wa rahmatan da kuma rahama lil walid tsakanin da da uba wannan rahama shi yasa annabi ya zubda hawaye har wanda daga cikin sahabbai ko abu sa'id al-khudri ne ko kuma Abdurrahman bin Abi me yas me wannan ya Rasulullah har da kai kana kuka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan rahama ne da Allah ke sanya a cikin zukata na mutane ka resa wanda kake so ɗanka misali a ɗayar da kake da da dole ka samu wannan tausayi da tausaya ma dan halin da ya ciga yanzu babu ga kuma ribuwa da shi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi rahama ne wanda Allah ke sanyawa cikin zukatan bayinsa sai ce inna ma yarhamu min ibadihi arrahama Allah yana ma bayinsa masu rahama su ma yana masu rahama kenan wannan tausayi ne da sauransu to kuka irin na zuci da kuma hawaye to ba a hana wannan ba wa riqatan alai annabi yayi wannan din don tausaya ma shi wannan sa wal qalbu mumtali'un birrida ga kuma zuciyan annabi sallallahu alaihi wasallam cike ke da yarda anillahi daga Allah azza wa jalla wa shukrihi da godewa Allah wal lisanu harshen sa mushtaghilun yana shagaltuwa bi zikiri hi da kuma ambaton Allah wa hamdihi da gode masa wannan shine abinda addinin mu ya umarce mu da mu yi ya hana wayancan abubuwa da suka gabata kuma ce za a iya yin kuka irin na zuci da kuma hawaye da kuma faɗin kalmomin da Allah maɗaukin sarki ya yarda da su sine mai littafi ke faɗi walamma kana kasirin minan nasi yawma ba'idina kullal bu'udi an hadaihi sallallahu alaihi wa sallama fil ibadati kulliha sai lokacin da mutane suka kasance a yau a lokacin da yake rubuta littafi wannan bugu bugu ne wanda shi ne daga cikin bugu na ƙarshe-ƙarshe a 1992 ya aka buga shi akwai wayansu za ka ga ya daɗe sosai-sosai shi yasa wasu karatun da muke yi mu a nan a matani wasu daga cikin ku za ku gansu a ƙasa ne nan ba aka sa sai ka ga ka dawo ƙasa saboda haka a da yi da ya sake yin wannan sai ɗauko wayannan na ƙasa ɗin sai mai da su cikin matani a cikin karatun ba wai ya zama hashiya kuma ba to shi yasa idan kuna bin da irin wannan bugu za ga ana wurin karatu sai ga babu a wurin to sai koma za ku duba number a ƙasa yake sashi a sharhi to sai ga wannan sharhi ya fi ƙarfin a sashi a matsayin sharhi gara ɗauko shi a sashi a gundarin karatu to haka za ku dinga gani a wannan bugu. to wannan bugu shine bugu na ƙarshe yake faɗi walamma kana kasirun minan nasi al lokacin da mutane da yawa yau suka kasance ba'idi na su yi nisa kullal bu'udi dukkan nisa an hadaihi sallallahu alaihi wasallam daga shiryarwan annabi sallallahu alaihi wasallama fil ibadat wajen ibadu kulliha dukkanta don mafi yawa mutane in zai ibada baya tambaya mai annabi sallallahu alaihi wasallama ya wannan ibada mutum sai shekara 20 30 yana sallah ka tambaye shi me annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi kafin ya shiga masallacin in sai sallah bai sani ba me annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ke bude sallansa da shi bai sani ba me annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan yayi sallama bai sani ba bayan kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli to idan ita sallah da ake yin ta so biyar mutum bai bi bai san irin wannan abubuwa ba ina sauran abubuwa da ake yin su shekara shekara ina an su abubuwa da mutum shi kadai ke yin su daga shi sai ji tsakanin shi da ubangijinsa to har sai shi mutane sun kasance su yi nisa da shiryarwan annabi sallallahu alaihi wasallam nisa mai girma da e, ibadunsu gaba ɗaya wa min shi daga waɗannan ibadun aljana'izu akwai abin da ya shafi jana'iza cewa mutane da yawa ba sa bin koyarwan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matsalolin bi sababi insirafihim an dirasati ilmi me dalilin haka ke saboda mutane da yawa sun ba ilimi baya ba sa karatun ilimin addinin musulunci wala siya ma ilmal hadisi wa sunna kai ballanta na ma a ce sun ilimi na hadisi da kuma sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam don ta ilimin hadisi ne ake gane ga abinda da annabi yayi a wuri kaza ga irin ibadan da annabi yayi annabi a jana'iza ya faɗi kaza ko yayi kaza ga irin addu'an da yayi wa'annan abubuwa su ne to idan har sauran ilimin ba a karanta su ba sai ce ballantana hadisi don ba a karanta hadisi ba to ba za a gane yadda annabi yayi ibadansa ba kowace irin ibada don Alƙur'ani ya zo ne a ibadu da yawa a dunkule sai ce mu tsaye da sallah mu ba da zakka mu yi azumi bai bayani akan yadda za a yi sallah ba bai bayanin adadin raka'o'i da muke yi so nawa za mu yi sallah a yini Allah bai faɗa a cikin alkur'ani ba raka'a nawa nawa kowace sallah Allah bai faɗa ba karatu ya za mu karanta fatiha sura wala dalina amin duka wannan babu bayani wa'annan abubuwa duka sun zo daga sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ba zai san sallah ba sai ya karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama to sai ce mutane su yi nisa da wannan wan kibabihim ala al madiya mutane gaba daya sun yunkura sun dukufa ne a ilimomi al ilimin neman duniya kawai shi in ji nasiruddin albani ke faɗi wannan mutane gaba ɗaya an koma ilimin duniya ake nema an bar ilimin addini an bar ilimin bauta ma Allah wanda saboda shi ne aka halicci mutane domin wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kamar yana magana da yanayin da muke ciki a yanzu yadda ake hidima ake bauta ma yara da dai su yi karatun boko sai ga ko rabin rabin rabin wannan ba a yi wajen karantar da su addini in ka je makarantun da ake karatun ƙura'ani haddan ƙura'ani sunna da sauransu sai ga abun abun tausayi ko kuɗin da ake biya kila sai a ce a tam dubu biyar ne sai ga ana bin su bashi da yawa in ka je makarantar boko sai ga dubu ɗari dubu biyar muƙabala da dubu ɗari dubu ɗari ɗin nan ana biya tun kafin a dawo wannan dubu biyar ɗin sai an kori yaro haka zaka dinga gani to kaga mai abin da yake faɗi kenan mutane duka sun juya sun ruga sun kawai bi al'ulumul maddiya ilimomi na duniya na neman madda al-madda shine neman duniya neman dukiya wal amali li jam'il mali domin kawai a tara dukiya faqad talaba minni ba'd aizza ce wani daga cikin mutane masu daraja masu girma abokanaina ya nema daga gare ni bi munasabati wafati ihda qaribati saboda munasaban mutuwan wata daga cikin yar uwansa ko ta su to wannan munasaban da muka hadu da shi a ta'aziyar da na kai masa sai ya nema daga gare ni yawmal jum'ati a ranar juma'a alwaqi fi wanda ya dace da 11 ga watan rabi al-akhir rabi a akhir shekara ta dubu daya da da da dari uku saba'in uku a wannan lokacin aka neme shi wannan littafin yanzu muna dubu daya da da da dari hudu talatin biyar. shekara nawa kenan eh hamsin da da tara eh sittin go eh wannan dari daya daya dubu da. ɗari uku nawa sittin da tunda aka neme shi ya rubuta wannan littafi tun kafin mu kenan ko to yace a wannan shekaran ranar juma'a da ya dace sha ɗaya ga watan rabi al-akhir aka neme ni in yi wannan wanda daga cikin abokanai na ɗalibansa ne ɗalibinsa ne aka masa rasuwa sai ya kai masa Ta'aziyya suke gaya masa an aba risalatan in sa risala irin wannan takardu da ake rarraba a titi an gane su me ake kiran su ma eh irin su yace in yi irin wannan abun mana muhtarasa muhtasaratan a takaice fi adabil janaiz fil islam in gaya masa la dubban janaiza a musulunci li yaquma huwa domin shi din wanda ya nema ya tashi aw ghairuhu ko wani sabi tab'iha ya buga wannan takaddan a rarraba mutane masu zuwa jana'iza don sun me ya kamata a yi a wa'annan ta'aziyya din shi ya nemi wannan sai ka yi wannan kai mana dan takadda dan kaɗan risala wanda yake a takaice akan abin da ya shafi wato ladubba na jana'iza da ta'aziyya ni zan buga a wannan munasaban rarraba ma duk mutane masu zuwa ta'aziyya don ya zama fa'ida ta samu wa tawzi'iha da riba ta alal mujtami'ina ga waɗanda suka taru litta'ziyati ga ta'ziya fi ayyamiha al-mu'tada indahum a kwanakin da aka saba yin ta'ziya a wurin su su ma suna da kwanakin da suka aje daga mutuwa zuwa lokaci kaza za a yi ta'ziya za a yi ta zuwa to a wayannan kwanakin ya so amfani da wannan daman ya raba wannan takardan don mutane su gane meye sunna a cikin wannan man fursata ijtima'ihim don in ribaci daman haduwansu da suka yi li ta'rifihim bi sunnati nabihim domin a sanar da su ga sunnan annabin su sallallahu alaihi wasallama hatta yastannu biha har su sunnantu da wannan sunnan wa ya tadu bi hadiha domin kuma su shiryu da shiryan wannan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama wa yastaniru bi nuriha su samu haske da hasken ita sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama shikenan ya gama neman sa kenan sai albani cewa ma annani qad kuntu qad bashartu ta'alifa ba'd al-musannafat al-ukhra ce ko da yake a wannan lokacin na fara rubuta wasu littattafai daban wanda suna gabana ina wannan ina wannan don a lokaci guda yake yi littattafai misali guda uku iya yi wannan ya tsaya nan sai sake fada mu wancan sai ga a lokaci guda bi littattafai uku ce to akwai wasu littattafai a gabana da na sa a gaba na so in kare su na fara rubuta su faga wa'adtuhu khairan sai shi mashi insha Allah zai yi shine wa'attuhu khairan lima fi zalika min at-ta'awun ala ihya'i sunna saboda abinda in nayi haka ni ma mu yi taimakekeniya da ni da shi wajen raya sunna don Allah shi wa ta'awanu alal birri wattaqawa sai naga ai wannan aiki bai kamata in guje shi ba don akwai wani abu wannan shi ma muhimmi ne kara shi ma in zo in fara yi don mu zama mu yi ta'awuni shi ni in rubu in kawo ra'ayi in kawo ilimi na in zuba shi kuma ya sa kuɗin sa ya buga a rarraba sai kaga mu yi ta'awuni alal birri wattaqawa wa imatatil bid'ati da kuma matar da bid'a wanda ta watsu a wannan lokacin da yake magana a mutanen su da ake yi a lokutan jana'iza ta'aziyya sai fasaratu ila ta haƙiƙi ragabati sai na gaggawa wajen tabbatar da kuɗin wannan malami wa in jazi talabatihi da zartar da neman sa abin da ya nema walakin nema kittu ashra fi zalika sai dai sai ban fara wannan aikin ba hatta ta bayyana li anna amra ab'adu min an ta bi tilka sura sai na ga ce ina ba zai taɓa yiwuwa ba a yan nan kwanaki kawai wannan aikin ya faru a same shi saboda aiki ne wanda yake yana buƙata bincike sosai ba wani littafi da zaka samu a wannan lokacin a haɗe akan jana'iza sai ka nemo buhari ka nemo muslim abu dawuda tirmizi muwatta imam malik musnad imam ahmad duka ka tattaro hadisan ka ga masu rauni ka kawo da su gefe wanda suke daidai ka kawo ka bi ka bi ka bi duka irin wa'annan maganganun malamai akan jana'iza ce da na fara da daga ina ba zai yiwa da wannan sauri a kwana biyu uku hudu biyar sati daya wata daya wata biyu ba ba zai taɓa yiwuwa ba saboda aiki ne wanda yake mai girma don za ka so ka gaya ma mutum mutane abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi a wa'annan abubuwa to ce na bukatan zama sosai kenan sai ce ba zai yiwu ba wa ausa min an yujma'a fi risalatin tuwazza'u ala nasi fi misli tilkal munasabati sai ce abun ya fi karfin a dan sashi a dan takarda kawai ko yan takardu da za a rarraba mutane a iya irin wannan lokaci ba zai yiwu ba zalika li anna azabal janaizi su ce me yasa haka saboda ladubban janaiza ko kunwa kamiha da hukunce kunce na janaiza kathiratun jiddan suna da yawa kure wa qismun kabirun minha mimma ikhtalafat fihi aqwalul ulama ce kuma abu daga cikin hukunce kunce masu yawa a ciki malamai su yi sabani akan su wa tabarabat haulahu al'ara ra'ayin malamai sun yi ta dukan juna wannan ya haramta kaza wannan ce ya halatta wannan ya wajabta kaza wannan ce makaruhi ne ce al'ara zaraba fi fi ahkamil janaiz to ashe abu dole in gano wanda ce haramu me dogara da shi inda hadisi ne dogara me inganci wannan hadisin wanda ce wannan wajibi ne da me ya dogara da shi inda hadisi ne ina zan samu hadisi kuma me matsayin hadisi a ilimin malaman hadisi kaga aiki ba kaɗan bane tunda abin tabarabatil ara faminhum man yuharrimu shay'an ce daga cikin malamai akwai wanda yake haramta wani abu wal akhar yubihu wani kuma yace halal ne to kaga wayannan maganganun ba zan iya hada haram da halal a littafi na ba dole in gano menene gaskiya gano menene gaskiya kuma yana bukatan dirasa sosai akan abin da ya shafi ilimin hadisi da usulul fiqh don ka fidda meye daidai wa min umma yujibu shay'an wani kuma yana wajabta abu ce kaza wajibi ne mutu ya mutu a masa wal akharu la yujizuhu wani kuma ce baya halatta kaga aiki ne wani ce in za a yi an azo mutum ya mutu ana so a karanta suratu yasin akansa sa ko wani ce a'a haramun ne wani ce a dinga cewa kul la ilaha illallah ce a ba a cewa kul sai dai a ta faɗi la ilaha illallah kusa da shi ko ba gaba to ya za a yi tawfiki ga kayo annan maganganu za mu duba kenan sai a duba kowa abin da ya dogara da shi daga nan a zauna a yi dirasa hadisiya akan mas'ala ko kuma dirasa usuliya akan mas'ala kafin a fidda wanda yake daidai wa minhum man yarahu sunna akwai wanda yake ganin abu kaza sunna ne wa akharu yarahu bid'atan wani kuma yana cewa bid'a ne kaga sunna ba sa haduwa da bid'a to kaga kenan tadarabatil ara kenan to dole ayi aiki wa hakaza kama huwa shanu fi kasirin min al masail al ukhra kamar yadda haka yake a kowace matsala ta addini zaka iya samu wayannan abubuwa wani ya haramta wani ya halatta wani ya wajabta wani ce makaruhi ne haka za ka samu wani ce wannan wajibi ne kai wannan ce a'a ba ruwanka ko baka yi ba ba komai duka zaka iya samu wannan a matsaloli na addini mafi yawa abin da shafi fiqihu fi aksari abwabi shari'a mafi yawan babubuka na shari'a misdaqan liqaulillahi ta'ala saboda gaskata fadin Allah madaukakin sarki wala yazaluna mukhtalifin har abada mutane ba za su guje ba suna masu sabani illa man rahima rabbu sai wanda ubangijin kai masa rahama shine ba za a samu sabani ba kenan sabani fitira ne da Allah ya halicci mutane a kansa bai yiwuwa a gaya mana magana yanzu in za mu je in ba da labari ba mu samu wani ya faɗi wani abu daban ba wani ma ya faɗi wani abu daban ba ko da labari ne na yau da kullum za ga wanda wanda zai bada wannan daban wani kuma yadda zai bada nashi daban to ballana abin da shafi ibada shi ma to haka Allah ya halicci jama'a kai لذلك كان لابد قبل كل شيء من جمع مفردات المسائل min jam'i mufradati masail aljana'iz ce babu makawa kenan kafin kowane abu sai mun hada wato mufradat mufradat din shine mas'alolin da suka shafi ita jana'izan kanta sai mun har hada su tukuna gaba daya mun dauko tun daga ita sallan jana'iza misali mu dauke ta tukuna mu aje ta ce to muna so mu ga hadisan da suka yi magana akan salatul jana'iza sallan jana'iza hadisai gaba daya na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake sanannu a littattafan sunna mu sake duba littattafan tafsiri kuma su ma me suka faɗa aka bi da shafi ta sallah mu dawo maganganun malaman fiqihu su ma me suka faɗa aka bi da shafi sallah sai mu dawo kuma abin da shafi malaman aqida su kuma me suka faɗa shine jam'u mufradat din kenan a hada su daga nan sai a duba a rere waɗanda za a ɗauka a aje abun da za a aje sai a hada su a littafi kenan summa dirasatuha baya an hada su sannan a yi dirasan su a bi su daya bayan daya dirasatan daqiqa dirasa kuma wanda yake bin diddigi na sosai ba wai kawai a karanta abu kawai a wuce a karanta a fahimta kuma a gano ina sos din da aka samu wannan hadisi in hadisi ne ina inda aka samu wannan magana magana wani malami ne ya fara faɗin wannan magana ina ya ɗauko magana me ya dogara duka wannan yana buƙatan haka kenan wannan mas'ala Wata tatabbu adillati adilla al alaihi minha sannan abi dalilai da aka samu sabani a kansu. wasu hadisan din su su yi bayani kan abu to amma kowane malami kuma da yadda ya fahimci da hadisi to kowane zai ba da fassara a gurgurar yadda ya fahimci wannan hadisi wasu su hadisan ɗin suka yi karo da juna suka yi sabani akan matsala to kaga dole a bi nan dalilan duka a hada su wa naqaduha ala daw'i ilmai usulul hadith wa usulil fiqh sai kuma sa'an nan sai a je ayi naqadin wannan mutabin nan adilla din naqadi shine ka bi abu kaga inda ba daidai ba ce wannan ba daidai ba ne inda yake daidai wannan daidai ne shine abin da ake nufi da naqas kuma ba wai a aka haka kawai ba ala ilmai usulul hadith wa usulul fiqh abi ka'ida na malaman usulul hadith da kuma malaman usulul fiqh to wannan sune malamai da za su ga su karanta maka aya zo su fidda maka abin da ayan take nufi da wayannan ka'idoji na usulul fiqh ko kuma na usulul hadisi shi kuma inda ya kore shine abin da shafi usul na hadisi din sannan kuma yana da ilimin usul fiqh din ma amma ƙwararre ne abin da shafi hadisi ce to a wannan ka'idojin a wannan formulas na wannan malaman su ne zai bi in aka kawo hadisi ce wannan hadisi bai tabbata ba saboda dalilai iri kaza iri kaza ko kuma wannan hadisi ba abin da yake nufi ba saboda dalilai kaza da kaza da kaza na malaman usul ko na malaman abin nan shine wannan zai naƙadin su ke karanta su wa ikhtiyarur rajih minha ba kuma kawai zai kawo sabani ce an yi saɓani maganganu guda uku biyar a wannan matsala abu hanifa ya ce kaza maliku ya faɗi kaza shafi'i ya faɗi kaza ahmad ya faɗi kaza zahiriya sun faɗi kaza shikenan ya tafi bai baka rajihi ba bai mana komai ba kenan ya dan shattata kwakwalwan mu kawai ko to dole a zabi ɗaya don gaskiya ba ta rabuwa don alhaqu la ya ta'addadu gaskiya ɗaya ne lokacin da ta samu magana biyu masu karo to akwai gaskiya shi yasa ba za ka taba ganin karo a cikin alkur'ani ba za ka taba ganin karo a cikin hadisan annabi ingantattu ba sallallahu alaihi wasallama in kaga kaga karo to ko dai kai ne ba baka shi ma'anan hadisan ba ko kuma ɗaya ba hadisin annabi bane sallallahu alaihi wasallama to sai ce so zai musu irin wannan dirasa din yayi nakadin su sa'annan ya zo ya bi abinda zai kawo mana kuma ya yi bayani a kansu ya gaya mana an rajin ɗin minha don shine ibn kafir ke fadi shine amfanin hakaito khilafi a tsakanin mutane ka gaya ma mutane malawa ne ga matsalan nan ayi sabani sabani kuma gashi ga malawa ne abin da ya fada ga malawa ne ga abin da ya dogara ƙarshe sai ka gaya ma mutane to ga wanda yake daidai wanda yake tafiya da dalilai na hadisi ko na qur'ani in ba haka ba to kada ma ka nagalto musu wannan khilafa din na malamai don ba amfani kuma baka ba mutum komi ba ka ce wannan ce wajibi ne wannan ce haramun ne wannan ce sunna ne wannan ce makaruhi ne to shi kenan mai ji ya ji me zai ɗauka to dole sai ka ce to amma dalilai na hadisi ko na ƙuran sun tabbatar da magana wani ita ce gaskiya to abin da yasa ake hakaito su saboda kada ka faɗi abu kaza wajibi ne shikenan wani wanda ya saurare ka gobe je sake bude wani littafi ko ya ji wani malami kuma ya ce wani malami ya ce haramun dauka baka san wancan ba sai ka gaya masa su duka sun cewa ka san su sai ka bashi da wanda yake daidai shine ma'anan hakaito khilafi in babu wannan ba amfani ka ba mutane sabani an gane abu to shine yake fari sai ya faɗi raji daga cikin sabanin na malamai shi kuma manhajin da ya dauka a duk wani littafi da zai rubuta bai gaya maka maganganu kawai basu a haka sai ya baka rajihi da dalilai yasa idan muna karatu a nan wasu wurare dole ma zai mun tsallake wasu maganganu da yake wajen abun na mu dukan ɗauki ɗin kawai iya abun da ya faɗa rajihi dalilan da ya bi da ya bi har ya gano wannan rajihi muka ce za mu karanta shi dan ba za a gane inda aka nufa ba saboda ilimi ne na hadisi abin da ya shafi rijal bai yiwuwa ka karanta mutane ya yi wannan sai dai in duka mutane ɗaliban ilimi ne to nan ne za ka bi maganganunsa gaba ɗaya tun da ya ce maka ga rashi ɗin dalilan da ya kawo abin da ya yi wasu dole sai mun yi ta tsallake su mu mun kawo kawai mas'ala mun kawo hadisai da suka yi magana akan mas'ala yadda ya fiddo da wannan hadisai ya gano su ne gaskiya ba za mu bi wannan ba an gane so sai mu wuce sai mu tsallake sai mu je mas'ala ta gaba ita ma sai mu kawo hadisin ta da sauran abin nan to zai kawo maka raji akan mas'ala ya maka bayani a kowane lokaci ce duna ayyuta hayyuzin limazhabin mazhabin ce wajen gano dalilin nan a wajen fidda rajihi abinda ya fi zama a wannan maganganun da aka yi sabani ba tare da na zaɓi wata mazhaba ba shi ba ba ya zaɓi mazhaba malikiya hanafiya shafi'iya hanabila a'a ba tare da wannan ba au ta'assuri bi adatin saidarar hatta sarat ka'annaha dinun yajibu ayyuta ba. sai kuma ko kuma yin tasiri da wata al'ada wanda ta rinjayi a ibada har ta zama kamar ita ce addini ce ba zan bi wannan kuma ba don za a ga al'adun mutane akwai wasu abubuwa al'ada ne amma mutane sun rinjayar da shi akan addini in ka zo za ka ce ga addini sai ka yi fada da mutane a garinsu saboda al'ada ta riga ta kori addini a wannan wurin ce to ba zai rinjayar da wani ba zai rinjayar da wata mazhaba ya karkata da wata mazhaba don mazhaban hanafiya ne inda ya rayu misali ko mazhaban shafi'iyya ne ko mazhaban hanabila ko mazhaban malikiya ba baya wannan ko kuma saboda wata al'ada da yake ita ya taso a ya rinjayar da wannan magana saboda wannan ce babu wa ومما لا ilmi على marasu العلم الذين مارسوا التعليف أن mithli hadhihi hadha al-amal يتطلب sa'yan حثيثا ce yana daga cikin abin da yake sananne baya boyo ga duk wani ma'abocin ilimi wanda duk ya wato san hanyar rubuta wani littafi cewa tabbatar da irin wannan aiki to yana bukata aiki wanda yake kuma mai sauri kuma yana bukata aiki sosai da jiddiya ba wai ka zauna haka kawai ba kawai kullum bacci ka ce za ka yi wannan don ka dubi tarihin shi nasiruddin albani din kafi ya fara wannan wallafe-wallafe in ya je library zai yi karatu daga ƙarshe masu library ma shi suka bar ma makullin kawai ko kuma da sai su kulle shi a cikin library kawai su tafi dare ya yi. a nan library zai kwana zai dauki ruwan alwalansa da sauran abubuwa kawai sai ta zaman a library suka gaji suka zo kawai suka ma suna bar mai makullin library din library wanda ya fi karfi wannan masallacin ya haddace littattafan idan masu aiki a library an zo an tabbaye su wani littafi sai su yi sauri su ke wani don Allah littafi gaza ina yake ne sai ce a wuri kaza sai ce kai wani mas'ala ma ake nema ni zan faɗi mujalladin da shafi ya haddace duk abubuwan da ke cikin library <laughs> babban library sosai a duniya wanda yake sananne haka yake sai suka bar mai ma kawai ya zama kaman ma'aikacin su to sai na taimaka musu wajen gano littafi inda yake a mujalladi na wajen zaman littafi sai ga an ce muka mujalladi tamanin sai gaya maka kawai mujalladi na hamsin da biyar a shafi na kaza a bangare kaza ka duba matsalar tana nan in ci ita kake so ka duba ya haddace abubuwan gaba daya to kaga yana bukatan irin waannan juhudi rubuta littafi irin wannan akan waɗannan matsaloli to wa juhudan baligan da kuma kokari wanda ya kai matuka wa sabaran jamilan da kuma haƙuri wanda yake mai kyau wa zamanan madidan saboda dole in za ka bi wa'annan abubuwa za ka ce abinda wani ya saba yana yau da kullum yau da kullum ka ce mai bidi'a ne kuma kaga ba za ku shirya da wannan mutum ba to kaga in yazo zai maka wani abu kana buƙatar me haƙuri shine wa sabaran jamila wasu da yawa da suka ga wasu littattafan albani suka karanta su sai suka ɗauki su ma nasu alƙalmi su ma marubuta ne suka ce wannan ai bari ba za mu kyale shi ba su kai mai mummunan raddi shi kuma ya karɓa ya karanta lokacin da yake masu raddi yana masu addu'a yana neman shirya yana kaza yana kaza da ya karanta raddinsa sai ne misu haɗu da albani daga nan shi ma ya gane abin da yake yi ba daidai ba ne saboda raddin da shi albani masu shi raddin da ya yi inda albani ya bi nashi da ba za su iya ma haɗuwa ba sai dai doke doke kawai to amma shi zai yi ai ilimi ba haka bane hujja ake bukata kuma ka nema masa Allah ya ta da shi ya ganar da shi gaskiya kamar yadda Imam Shafi'i ke faɗi duk lokacin da za su je su yi munazara tsakaninsa da wani shi Imam Shafi'i sai addu'a ya Allah ya Allah ka bayyanar da gaskiya a harcin wannan abokin munazara na me dalilin su ce idan har ni ne da gaskiya ta ba abin da na karu da shi abin da nake tafi da shi da shi na dawo amma in shi ne da gaskiya kaga yau na karu ce to kullum addu'an da nake yi kenan to daga nan kuma sai kaga Allah ya sa wancan din da suke mukabala ya gane manufan shi Imam Shafi'i ya gane gaskiya yake nema ba wani abu ba sai kaga ya bi to shi ma albani abin da yake ma mutane da yawa daga rubuta littafi ayi masa raddi shi ma ya sake raddi in aka karanta raddin raddinsa shikenan sai ga mutum jikinsa ya mutu sai ya dawo kawai ya ce to gaskiya ba wata abu sai ga ya bar na da gaba ɗaya to sai ke cewa wannan aiki yana bukata irin wa'annan yana bukata aiki da sosai sosai yana bukatan kokari wanda yake matuka yana bukatan hakuri mai kyau yana bukatan kuma lokaci wanda yake mai tsawo wa bada injazihi bayan an gama wannan ta'arifi to yumkinu ta'rifu risalati al to za a iya dauko daga cikin waɗannan abubuwa ayi wannan risalan da wance yake nema tunda yanzu an hada masalolin da kai sai ya dauko kamar yadda yima sifatu salatin nabi za ga yayi ta rage shi yayi ta rage shi yayi ta rage shi har ya mai da shi kawai yanzu sai me kawai annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga hannu yayi haka sai kawo hadisi da ya rukuyi ya faɗi kaza sai kawo hadisi haka zai kawai kanana kanana sai shi muftasar na sifatu salatin nabi na albani bayan yayi babban wanda yake da takhariji da komi da komi sai dauko point din kawai da ake so a gaya maka da dalili wannan point din shikenan ayi na turancin sa ma shi ma muftasar to shi idan akai babban to za a iya ɗauko wa'annan matsalolin kawai da aka irin wannan ɗan takaddan da ake so a riba ce bayan haka sai a yi wannan inji nasir jin albani ta zama innu nafsu wanda rai zai iya natsuwa a irin wannan wayan sharihu laha sadar kuma a samu yalwan kirji wato abin da aka yi ya zama ya karbu wa yazun bihan naf'u a samu amfani a kansa kuma mai girma lidhalika faqad zakartu lil akhi al mushari ilayhi khulasata hadha al mu'tazar ga mu'taziran yace na nuna ma dan uwana din wanda ya nemi yi wannan aikin da na duba sai na gaya masa wannan aikin da yake bukata ba zai samu a a wannan lokacin da yake tunani ba amma ina mai neman uzuri gare shi yayi mun uzuri fa qabila uzuri jazahullahu Allahu khairan shi kuma shi ma sai ya gane sai ya karbi uzuri na Allah ya saka masa da alkhairi walakinni a walakinahu ada sai dai ya sake dawowa kuma ya minni ashru'a fi hadha al-amal ce to tun Allah ka fara da wuri don kada ya wuce shekara ɗaya an gama aikin wa habbani alaihi ya kudaitar da ni wa balagha fihi yana ya kai matuƙa wajen kullum mu shi ka fara wannan aiki kuwa sai zan fara insha Allah kullum haka rajiyan minhu khairan kasiran ina neman wato kaunan alkhairi mai yawa tare da shi yanzu sai insha Allah Allah kai mu lahadi mai zuwa za mu ji shi kuma da meye ce albani daga nan ya faɗa sai ya fara aiki don daga nan shi fastakhartullah ta'ala don kowane aiki mutum zai yi zabi zai nema a wurin Allah madaukakin sarki shi sai na nemi zabi a wurin Allah to sai mu ji daga nan sai me yayi me yayi kafin ya zo ya gaya mana abubuwan da ya sa a cikin littafi kafin a shige su insha Allah za mu tsaya a nan إكراس الله